we now start naming and shaming the corrupt. We are not afraid of anybody. Nobody is above the law. Yes. Saura kaɗan ajiye mu damƙe wani babban ƙaya a barayin biron Najeriya. Duk da haka muna nan muna aiki tukuru don kunyata masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa. In ji muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya Ibrahim Magu a helkwatar hukumar. Daidai lokacin da ƙungiya mai da'awar yaƙi da zarmiya Kadban a takaice ta zo gangamin matsawa gwamnatin Buhari ta binciki zargin almundana tsakanin ministoci da sauran cibiyoyin gwamnatin Najeriya. Magu ya buƙaci ƙungiyoyi masu zaman kansu su shiga tsarin fallasa asirin barayin biro don a gurfanar da su gaban kotu. ba sani ba sabo ba ma gudun kowa duk wanda ya yi za a rike shi kuma a kwaco kudin da aka sace na jama'a a mayar ma gwamnati kuma sannan su kuma a kai soje gaban hukuma amma ibrahim magumi za ka ce kan irin waɗannan ƙungiyoyi masu taimaka muku kan wannan aiki mu muna son kowa ya taimaka ba kungiya ba individually ma muna son taimakon mutane because wannan abun ba za mu shi mu kaɗai ba dole mu hada gwiwa yes dole ku dinga exposing the act of corruption. Tun farko shugaban kungiyar Ibrahim Garbawala ya yi zargin jami'an gwamnatin Najeriya na yau gwamnatin zagon kasa ta hanyar sace dukiyar Baitul Mali. Wala ya ce akwai ma'aikatu da dama da ke tafka almundahana da ya ce gwamnatin Buhari ya dace ta ɗau mataki a kansu matukar yakin da take da almundahana na gaskiya ne. Abin da muke so a yi shine akwai mutane daga ministocin zuwa directors zuwa permanent secretaries head of agencies duka a je a yi bincike ba da take Najeriya a wannan wuri dalili ko shine budget din Najeriya kashi casa'in a ministries MDS ake tura ma'aikatu ake tura na gwamnati amma ka ce min yau an gina asibiti an gina makarantu akwai wutan lantarki hanyoyin nan an gina gadojin nan an gina babu su sannan mu zauna muna cewa mutanen nan su Allah ne albarkace su su shikenan Allah ne tarfa eh, gyadan eh, kunun su eh, nono mata ma irin su Fatima Adamu babar su a baya ba wajen gangamin akwai bata gari akwai wanda har yanzu gaskiya gaskiya Buhari ni dai labarin da Buhari nake ji tun muna yara ni sai ina ga kaman ma ba Buharin da ake faɗa din ina ga kaman ƙarya ne ma ba Buharin bane gaskiya don buharin da nake jin labari tun muna yara ni ban ɗauka haka bane na dauka alkawarurrukan da suka yi wa jama'a na ɗauka za su yi shi kuma na ɗauka buhari zai yi yaki da cin hanci da rashawa da ake yi a kasan nan wanda ta ko ina ake yin shi to na ɗauka buhari zai yake su ido a rufe zai yake su to amma kuma sai to our disappointment sai muka ga kuma ba haka bane daga bisani kungiyar ta yi yunkurin shiga fadar shugaban najeriya a rock don mika wasiƙa ga shugaba buhari amma jami'an 'yan sanda suka datse hanya to please, Mr. President? As uh, personal assistant to the president. Mm-hmm. On on what? We don't know. We, am I? I think we need to know. Even the media need to know. On security. On security. Gashi dai wani jami'in tsaro a farin kaya mai suna Godwin Uja ya fito ya ce shi hadimin shugaba Buhari ne kan tsaro inda ya karbi wasikar da alkawarin zai mika ta ga shugaba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.